Assalamu alaikum mai saurari barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta farin ciki Hausa Nobels idan wannan ne zuwan ki ko zuwan ka na farko ku danna na subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa ta yadda za mu rinka sanar da ku sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora mun gode kamar yadda kuka sani muna cikin karanta muku littafin nan ne na ruwan dare sai ku kasance tare da ni Aisha Musa domin jin ci gaban labarin ruwan dare babi na ashirin bismillahir rahmanir rahim alhaji da masu kwanansa uku a gida yana jinyar kansa game da tunanin yadda zai tunkari hadara ya dawo da ita gidansa dan ya zauna ya yi tunani ya ga ita ce matar rufin asirinsa sannan kuma ya yi tunani kan cewar kullum shekarunsa karewa suke ina da kyau ya daina abubuwan da yake na rashin kyauta ya fuskanci abin da ke gabansa tsakanin kwanaki ukun da ya yi a gida lokacin sallah baya wuce shi daga zarar ya ji kiran sallar zai ɗora a da kuma masallaci makotan farin ciki ya cika masa zuciya ganin lokaci guda shirya ta zo wa makocinsa kullum da daddare tare suke cin abinci da alhaji ga masu zauna su yi hira kafin dare ya shiga kowa ya nufi gidansa tsab ya fito ya shirya cikin shadda milk ɗinkin ta zarce ya sa hula har da sarbi a hannunsa ya kulle gidan kai tsaye gidansa gurin lubai na domin su gaisa don babu wayar da za ta sada su da juna a kafa yake tafiya har ya fito bakin titi ya tsaya yana neman abin hawa can ya hango sayid ya fito daga wani layi yana tura kura cike da kayan ce ga lasfika a hannunsa sai faman ina da kwalabe yake a kawo kwalabe na magani gwangwanin madara buhun shinkafa kwalbar biya biya za mu siya abin da yake ta faɗa kenan yana tura kurar da ke ɗauke da kayan karikicin alhaji bada masu ya tsira masa ido wasu hawa yana kokarin kufce masa a daidai wannan lokacin ya kamata a ce yaron yana makaranta yana ɗaukar darasi amma shine yake yawo kwararo kwararo yana ina da kwalabe tabbas ya zalunci yaron da shi da kanwarsa mai rasuwa babu shakka idan bai ga gara neman afurarsa ba Allah ba zai bar shi ba da sauri ya tsallaka titin ya ba hanyar da yaron ya ba sai da ya kusa zuwa da shi sannan ya kira sunanta sai jin muryar mahaifinsa sai ya gaggawar jiwa gabansa ne yanke ya faɗi ganin mahaifin nasa ta yana kallonsa sai ya tsira masa ido ya don ganin yadda fuskarsa ta dawo ta salihai baki na rawa ya ce baba ina kwana alhaji da ma sai ɗauko hankici a aljihunsa ya goge kwallar sa? ya amsa gaisuwar tare da dafa kafadar sai ce sai kai ne ka dawo haka dubi jikinka duk kazanta yaushe ka fara wannan sana'ar kuma ina mahaifiyarka take sai da ya ce baba na daɗe da fara wannan sana'ar umar na kuma tana gidansu ni kuma ina tare da wani bayan Allah da yake taimaka min alhaji barma sai sun koyar da kansa kasa yana ta kokarin mayar da hawayen da ke kokarin zubo masa sai da kuwa kallon sa kawai yake yana mamakin sauyawarsa lokaci guda mahaifin nasa ya dawo mutumin kirki alhaji barma sai ce idan an jima da daddare ka zo gida ka same ni ina so ka yi min cikakken bayani akan mutumin da ya dauke ka yake taimakon ka sannan ina so ka yi min jagora zuwa gurin mahaifiyarka domin ina so na je na nemi gafarar ta da ya ji wani sanyi ya sauka a cikin zuciyarsa hakika ya ji daɗi da Allah shirye da mahaifinsa cikin nuna farin cikinsa a zahirance ce insha Allah baba zan zo kuma na ji daɗi da ka dawo kan hanya madaidaiciya ka gane cewa abin da kake aikata ba mai kyau bane Alhaji Badama sai ce sai na fi ka jin daɗi da Allah shirye da ni na dawo hanya mai kyau ni kaina na san abin da nake aikata bai dace ba na zalunce ka kai da mahaifiyarka saboda son zuciyata sai ina neman afuwa a wurinka ka yafiye mun dukkanin abubuwan da na yi maka marasa kyau insha Allah hakan ba zai sake faruwa ba kuma nayi maka alƙawarin tsayawa akan ka kai karatu kamar yadda 'ya'yan mutane ke yi sai da yace baba na yafe maka kuma nayi farin ciki da jin wannan magana daga gurin ka insha Allah ni ma nayi maka alƙawarin kan cewar zan zama mai biyayya a gare ka wani irin nishi da sambatu nake ji a cikin ɗakin da sauri na je kai na nan na galiba da ashanta ne haihuwar uwarsa suna kwance bai talaba a kwanta ta ɗaga kafafuwanta ashanta na gurfana a gabanta tana tsotsar haida kwata nata liba ihu take tana tsar bakinta tare da sambatu gami da kamo baris din ashanta tana murzawa wayyo bebi na daɗi a ashanta ina masifar sanki zan iya sadaukar miki da rayuwata samfatan surutun da luba take yi kenan ita kuma a can ta sai kara rigita da take yi suna ta wani irin nici cikin wannan halin alhaji bada masu ya shigo ya same su sai da ya kusa faduwa ganin abin da ke faruwa da sauri ya kira sunan su lubabatu ashanti me kuke yi haka a firgice suka sake juna suka kalle shi da jajayen idanuwansu da ke cikin da tsantsar batuna alhaji bada masu ya ce yanzu a shira ma wannan ɗabi'ar kuke aikata shi sa kullum kuna tare da juna Liba ta zumbura baki ta ce Alhaji yau kwana nawa rabon da ka zo inda nake ina da tsananin bukata ne shi yasa na yanke wannan hukunci akan na fita da nemi namiji. Na gwanda nemi kawata in biya wa tunan bukata. Allah sarki Alhaji Badamasi ashe ya sani yake takewa ce lubabatu. kin san azabar da Allah ya tantura masu aikata wannan mummunan aikin kuwa maɗigo ba abu ne mai kyau ba. Ashanti ta ce Alhaji dan Allah ka daina wannan maganar kuwa fa ka gani a duniya sa na wani yafi na wani kai ma kana da naka zunubin kai a barka za cikin gashinta. ya a shinta ba zan ta kunyar shaida halaba cewar ke yarinya ta bace a da ina neman ki saboda son rai gani da rudanin duniya yanzu na gane gaskiya na kuma nemi gafarar Allah akan abubuwan da na aikata marasa kyau kuma ina so ku daina wannan harkar ku roƙi ubangiji gafara domin samun damar cikawa da kyau da imani a shanta da laba jikin su yi sanyi da jin irin nasihar da alhaji barma suke masa a take sai tsoron allah ya shiga jikin su dan sosai yake tsoratar da su dangane da irin azabar da za su je su tarar a ranar lahira awwal yana fata daga gidansa kai tsaye majalisa ya nufa jikin sadiq ya yi sanyi da yadda al'amura suka canza masa san bai yana damar rabuwa da zuwa ba saboda ya san hakan shine samun kwanciyar hankalinsa yanzu babban abin da ke gabansa shine yadda zai janyo hankalin amina ta dawo gidansa dan ya fahimci babu wacce zai auro ta riƙe masa 'ya'ya 'ya'yansa tsakani da Allah a zaman da suka yi da zuwa ranar wata biyu babu irin azabar da bata gana 'ya'yansa ba wannan dalilin ma yasa ya sake jin gaba ɗaya ta bata daga ransa duk abin da ke faruwa shi da musu ba kuma ya tabbatar masa da cewa zuwa yanzu ba matarsa ba ce ya sake ta dan ba zai iya jarabar ta ba musabahu ya ce kai yanzu a ka samu jarumar mace mara raki irin zuwa ka sake ta yanzu kana nufin amina kake so ka dawo da ita komi awul ya ce ka ga musbahu komai abin ka wallahi tallahi ba zan je bikon zuwa raba domin ruwan da ya rake ka shine ruwa zuwa ba tsarar aure na bace zama mu da ita ni kadai na san irin wayar da na sha a hannunta dan ban hana ka auren ta ba idan kana da muradin ta masu bahu shiru ya yana nazarin maganar sa hakika da zuwa za ta amince masa to da ya aure da ko dan ya huce da kai tun da Habiba take kuntata masa a duk daren duniya amma dai yana ganin dole zo na yi tunani akan maganar yace to yanzu yaushe zaka je gurin Aminar Awali yace yau da daddare nake so ka raka har na bata hakuri dan na fahimci tana suna wannan kanwarta da ita ce ke zuga ta ya yace to shikenan Allah ya kai mu daren sai mu je Allah ya sa a dace Awali ya amsa da amin Allah kwaki da shi da abokanansa da irin kwaɗaɗen da suke sata suka hada suka buɗe provision suka zuba kayayyaki sosai sai suka raba yau idan wannan ya zauna gobe sai wancan ya zauna haka suka yi cikin ikon Allah sace sacen da suke a gari sai yayi sauki saboda Allah ya sanya musu albarka a kasuwancin nasu Said a Salgon ya same su duk su uku cike da farin ciki yake ce da musu yadda suka yi da mahaifinsa. Kwage ya dafa kafadar sai ce Said na ji daɗi sosai da mahaifinka ya gane gaskiya ya dawo hanya madaidaiciya. Har ya nemi Afirka a bisa abin da ya aikata maka amma ina so ka sani ni da abokaina mun ne shiruwar shiruwarsa. Mun tare shi a hanya mun wulakanta shi san ba mu duba farfararsa ba saboda shi ma ba ita ce a gabansa mun kwashe masa kuɗinsa a mota gami da manya-manyan wayoyinsa. Haɗa da wasu takarduna nasa masu muhimmanci sai ina so tabbatar maka da cewa wannan kuɗin da muke juyawa ni da abokaina na mahaifinka ne domin zuwa muka yi muka sayar da wayoyinsa sannan muka hada da kuɗin da muka ɗauka a motar sa manan dubu ɗari biyu muka buɗe wannan provision ɗin amma mun yi masa adalci don mun ijiye masa takardun filayensa da atm ɗinsa saboda haka tunda ya ce zai zo ya same ni mu tattauna to zan yi masa bayani dukkanin abin da ya faru kamar yadda kai ma na yi maka bayani a yanzu Sayyid kwata-kwata ba gai laifinsa ba shi daɗi ma ji da hakan ta faru tun daga ta sanadiyar hakan Allah ya shirya masa mahaifinsa har sai dai ya gode wa Allah ya kuma gode masa sannan yana addu'ar akan Allah sa su mata sanadiyar hakan su shiryu su daina abin da suke yi Habiba ta tsaye a bakin kofar gidanta kamar ko da yaushe tana ɗaure da ɗaurin kirji kanta babu dan kwali kitsan ta yayi masifar rida ko tsagar kitsan ba a gani saboda yanda ya so hira suke yi da makotanta kowace ta liko babu mayafi a jikinta dan rabi'a ma dasa kujera ta yi a wajen tana gyara kayan miya suna hira habiba ta ce rabi'a Kin saurari rai dangin goro Rafi'a ta ce lalle ai bana bari shirin ya wuce ni da lokaci yayi nake kunna rediyo. Wayan littafi yayi masifar daɗi Habiba ta ce ni wallahi tun shekaran jiya rediyo na ya lalace shi yasa ban saurari na jiya ba shekaran jiya ba amma yanzu zan aika shahida ya je gidan da kai ya karɓo min littafi kai na karanta na huta Hamra'u da ke zuro kan waje ta ce wai wace ce ta yi littafin ne naji ana ta labarin sa Habiba da Suza kanta tana murmushi ta ce sunan littafin Salauki Umar wannan marubuciyar ce ta rubuta shi Rabi'a ma sunan marubucin Rabi'a ta ce Binta Umar Abbala sunanta ita ce ta rubuta wannan littafin babban yaro. Hamarawa ta ce kai gaskiya ta iya littafin to Habiba dan Allah idan kin karɓo rantin din kada ki mariki bayan da karanta nima harara ta aika mata da shi ta ce duk wanda ke so ya karanta ya fitar da kuɗin sa hamrawa ta ce to ga ashirin ɗi ta rafiya ita ma ta ce nima ga ashirin ɗi ta ba ta ce to ni kuma zan bayar da hamsin sai a karɓo mana ko don littafin an ce yana da tsayi shahi ta wa kira ya fito daga gidan da kal da kal da shi sai zarnan fitsari yake hancinsa cike da ta sono habiba naira ɗari ta yi ga masa ta ce maza ka je gidan mamar da ƙayyaka ce ta bayan littafin sadauki umar yaron ya karba da sauri ya tafi ci gaba suka yi da hirar littafin suna jiran yaron ya dawo Shahid ya karɓo littafi guda hudu yana da sauri suka yi kitabus da mahaifinsa ya dawo daga cin abinci. Littafin ya karɓa a hannun yaron yana mamakin taurin kan irin Habiba ashe bata daina karatun littafin bare a bace na fi gidan. rafi ce ta hango shi ya shigo layin da sauri ta yi wa Habiba alama da ido Habiba na zuro kanta ta hango masu bashi da Shahid da littafai a hannunsa. Gaban da yanke ya faɗi shi kenan Allah ya sa kare ya ga mutane littafin su don wancan ma ita ce ta biya kuɗin. Cikin gidan ta shiga ta tsaya tana jiran shigowarsu. Masu bahu ya dinga bin tsakar gidan da kallo don tun da ya fita babu abin da ta ɗauke. da yake lokacin zafi ne a waje suke kwana gashin fadar da suka kwanta nan da ta yara bata kwashe ba sannan ga kofunan da suka sha kunu nan kudaje sai bi suke kofar kicin a buɗe kudaje sai bin kayan wanke-wanke suke yi ko ina dai babu kyawun gani ya kalle ta cikin ƙunar zuciya ya ce ashe tunda na bada babu abin da kika yi a gidan Habiba wannan wata irin rayuwar ƙazanta yake yi duba kanki ki gani ki duba yaranki ki duba gidanki kwabo babu mai siyan ku wai ba kya gudun daukar cutar amai da gudawa ne dan Allah ki duba ki ga yadda gudaje suke tashi a gidan nan hantin ta ta shiga sosa kawai sai ga majina hada da wani narkegen ta so na ya biyo hannunta daga cewa ta yi bango gudu tsarar da yawo tana so su kai ta ce yanzu fa nake so na fara aikin gidan masu bamu dan Allah ka dinga tausaya min wallahi cikin nan yana wahalar da ni in ce babu wani take kazanta ce kai yanzu ba littafi ki yi ka karbo miki ba to yanzu zan yaga littafin yana ga magana sai hada littafin gaba daya raba su gida biyu habiba ihu da kurma ta yi kan tare da kama shi da kokawa. Malam Ja'far na zaune a kofar gida da cirbi a hannun sai na ja Alhaji Badamasi da sai suka yi masa sallama. Amsa yi tare da gyara zaman su ganin Alhaji Badamasi ne sai dan da fuskar sa tare da fadan Alhaji kai ne kake tafe. Alhaji Badamasi cikin jin nauyin hada ido da mahaifin matar ta sai ce wallahi ko malam ni ne nazo neman afuwar ku. Malam ya ce bismillah zauna gefen da tumar da yake zaune ya nuna masa gaisa suka yi cikin mutunci sai da yarda suna tare da mika malam dan hannu da fadan barka da dare malam. A sayin ya amsa yana jin kunyar hada ido da yaron dan tun lokacin da yana hana shi shiga gidansa na dama ta baibaye shi na ganin irin yadda yaron ke yi masa hidima a gida sai duk abin da yake samu a hidimar gidansa take karuwa don baya zuwa hannunsa haka sai ya yi masa cefane shinkafa gero masara kayan miya da sauransu to wannan dalilin ne yasa yake jin kunyar hada ido da shi da uwarsa ashe bai sani ba zaman hadarin a gidansa rabin asiri ne tunda duk ranar da ya tashi ba shi da kokobo sai ya dinke rufa masa asiri idan ya kawo cefane a dora tukunya a gidansa maganar alhaji bada ma sai ce ta dawo da shi hankalinsa malam ya ce to alhaji dama ainihin tantana kai nake saurare na ji da abin da zaka so hajara ta zo gida babu takardar saki kuma ta shaida min dukkanin abubuwan da ke faruwa ka da ita wannan dalilin yasa an ce ta zauna a gida kafin ka zo na ji ta bakin ka to alhamdulillah na ji daɗi sosai da ka gane abin da kake yi ba mai kyau bane kuma na yi farin ciki da ka sa ka ka zo neman afuwa insha Allah hajara za ta koma ka. sai dai dan Allah a kiyaye gaba kada a sake aikata abu makamancin wani alhaji da ma sai ce insha Allah ma dan hakan ba zai sake faruwa ba zan rike hajara tsakani da Allah da manzansa wannan cikin farin ciki ya kalli sai da faɗin maza shiga ka kira min mahaifiyarka sai jin yana kallon sa kunya fala idan malam din ce kada ka damu sai ni ba na baka umarni shiga gidan sai da yi murmushin farin ciki ya kama hanya ya shiga gidan cike da walwala suna zaune suna tattautawa suka fito tare hajara ganin alhaji birma sai ya sake sosai yana hidira mahaifin mahaifinsa ya sa gaban ta ya faɗi a take ta yi kicin kicin da fuska gefe guda ta samu ta zauna haɗe da sun koyar da kanta malam ya kalle ta a natsaye ce hajara ga mijinki ya zo da kafafunsa neman gafara akan abubuwan da ya yi miki a baya a yanzu alhaji ya gane kuskuren sa ya kuma gyara ya yi alƙawari akan Allah ya yarda abin da ya faru ba ba zai sa ya faruwa ba saboda haka a matsayina na mahaifinki nake umurtar ki ki yafe masa kuma ki yi hakuri ki koma ɗakin ki hajara na kuka ta ce a gaskiya baba ban so ka sa kanka a cikin wani al'amarin ba dan nayi rantsuwa kan cewar ba zan sake zaman aure da shi ba amma tun da ka amince da nayi hakuri na koma to zan bi umarnin ka. amma da akwai shirin cewar sai ya je an yi masa gwajin cutar kanjamau dan hankali na ba zai kwanta kamar yadda nake so ba matukar ba a tabbatar min da sa ba malam ya kalli alhaji ba da masu da yake ta goge gumi sabar tashin hankali da ramuwa malam ya ce to alhaji ka ji abin da ta ce ko ina ganin kamar hakan shine maslaha ka yi kokari ka je a yi maka gwajin tunda har lokaci ta cika idda ba sai ka zo ka dauki matarka alhaji ba da masu ya dago akan sa sun yi ce insha Allah gobe za na asibiti a yi min gwajin kamar yadda kika bukata na dai fata na shine ki hakuri da dukkanin abin da na yi miki gida mu zauna a inuwa daya Hajara shiru ta yi tare da sun kai da kanta kasa malam ce kada ka damu na faɗa maka Hajara za ta koma gidanka kai dai kai ka je ka je ka yi gwajin cutar Habibu sosai ta kawo musu bahu da kokawa sai kuka take tana zagin sa a gaban yaransa sai wuri take masa akan taimakon da mahaifinta ya yi masa musbahu ya fusata sosai don ta yi masifar kai shi bango mari ya gaggaura mata ya ture ta ta fada a wurin tsayuwa ya akan ta din ta zazzaga mata cin mutunci tare da tabbatar mata da cewa ta zauna a cikin shiri amaryar nan zuwa nan ba da dadewa ba tun wannan maganar ya sa habibu fusata ta miƙe tana kuka ta shiga daki ta da ta shiga hada a cikin jaka musbahu na zaune yana kallon da san ba zai hana ta tafiya ba kamar yadda ya saba duk sanda suka yi fita zuwa take ta hada kaya ta ce za ta tafi gidansu shi kuma sai ya yi ta ta yana ba ta hakuri to wannan karin ba zai rarrashi ta ba ta je ta ji zaman gidan idan da faɗi habiba har ta gama shirya ta ɗauki jakar kayan nata bata ji ya ce komai ba yana zaune yana kallon ta jiki a sanye ta kama hanyar bata yaran suka yi yunkurin bin ta ya hana su hakan ya sake tsorata ta salo salo ta fita daga gidan tana ta rarrabin abin da za ta faɗa wa iyayenta don ta je gida musu baka kamar ruwan zafi ya ɗora yi wa yaran su wanka shirya su tsabe kai su wurin babarsa sai nufi gidan su surukan nasa alhaji jazuli yana zaune a kofar gidansa musu baka ya same su suka gaisa cikin mutunci game da girmama juna musu baka ya ce alhaji dama na biyo sawun habiba ne mun samu saba shi shine ta yi zuciya ta taho gida alhari da zuli ya gyara zaman sa yana kallon musu ya ce eh tun ranar mahaifiyar da ta kira ni a waya ta faɗa min halin da ake ciki to bayan na dawo daga kasuwa take da min cewa saboda zaka yi aure kake wulakanta ta har an kai ga matakin da kake dukan ta kana hana ta abinci kullum wai da yunwa take kwana shine yace ba zan yanke hukunci ba sai ka zo na ji ta bakin ka musbahu yace wallahi Alhaji dukkanin abin da habiba ta zo ta faɗa ba gaskiya bane ina iyakacin bakin kokari na a gidan ina so ki dukkanin haƙoƙin ta ke wuya na duk abin da take bukata mutakar ina da iko ina kokarin yi mata amma duk da hakan ban tsira ba a gurin ta. alhaji habiba ba ta jin magana ta duk abin da zan umarce ta da shi ba za ta yi ba ta da rai uwa uba kasanta habiba bata san ta gyara jikinta da gidanta ba kullum yara cikin dauɗa sisi sati ba ta yi musu wanka ba ba ta girka abinci da ni kullum na dawo na tambaya ta abinci na sai ta ce bata yi da ni ba sai dai na fita na sha shayi ko na siyo bara bangaren mu'amalar aure ko wallahi Allah kafin ta amince da ni sai na sha wuya wata rana ma sai ta yanke min iya adadin kuɗin da take bukata haka nake ɗauka na bata duk dan na biya wa kaina bukata wannan dalilin ne yasa nan ki shawarar ƙara aure ba wai dan bana son ta ba ina tunanin idan na yi auren za ta gyara ta. alhaji jazuli ya fusata sosai ya ce yanzu kai musu bawa ashe dama irin wannan zaman kuke yi shekara da shekaru baka taba zuwa ka faɗa min ba domin na yi wa hanci shin har yaushe habiba ta lalata ce take aikata irin wannan rashin arzikin abinda Allah ya halasta maka shine take haramta maka matarar kana so sai dai ka biya kuɗi sannan lallai babu shakka sai na bata mata ranta dangane da wannan rashin arzikin da take maka aure kuma ban hana ka kai ba na baka goyon baya ɗari bisa ɗari ni zan shige maka gaba gurin neman auren sannan duk abin da kake bukata ka yi min magana zan tallafa maka yana gama maganar ya miƙe a fusace ya shiga gidan habiba tana zaune da abinci a gabanta suna hira da mahaifiyarta sai dariya take kai ta ji saukar mari a kamatinta a tsorace ta ɗago da suka haɗa ido da da mahaifinta alhaji da zuli cikin fushi ya yi mata fada dangane da abubuwan da take aikata a gidan aurenta habiba shiru bakin ta ya mutu in banda kuka babu abin da take mahaifiyarta ce ta sa baki a maganar ya sai ta afsa sai ce ruba masa baki ai ita ce take zuga da take mutunta rashin arziki to su ji da kyau shine zai shige masu bahu gaba gurin neman aurensa ya ce kuma ta yi maza mata tashi ta bar mijinta don ba shi da gurin da zai ije ta a gidansa habiba na kuka na fitar hankali ta yafi mayafinta tare da daukar jakar kayanta ya ta sa ta a gaba har kofar gida inda masu bahu yake suka nufa yace ce maza ki tsuguna ki ba shi hakuri a bisa laifukan da kika yi masa habiba ta gurfa na gaban musbahu tana kuka tana ba shi hakuri a sun ya ce ya yafe mata alharji zuli hada su ba ta mata fada su ya kuma ta ba duk sanda ta kuma siyar masa da kwanan aure to yazo ya faɗa masa shi ya san irin hukuncin da zai yi mata ashe dama abin iskanci ne da samun guri habiba jin maganar kishiya ta yi ƙarfi ya sa ta daidaita nutsuwar ta yanzu ta daina barin gidan da kazanta tana wanka ta yi wa yara. sannan tun lokacin da bahu ya umarce da ta yi wani abu ba ta masa musu tana ba shi abinci kana kuma tana amince masa a duk lokacin da ya bukace ta bahu ganin ta canza hali sosai ya sa ya ja ya daina sha'awar auren don saboda shi ko kaɗan baya son hayaniya a gidansa ina kallon yadda masu mata biyu suke da rashin nutsuwa a kullum gidansu cikin rigima shine dalilin da ya sa gabansa ya ji bashi da ra'ayin mata biyu dama dole ce ta sa ya ji yana sha'awa to tunda yanzu ya samu habibansa ta gyara halinta magana ta ƙare ladi na guriyar daki tana cajin kiran faruk ya shigo wayar ta sai da ta tsine fuska tukunna ta daga wayar faruk cike da hayaniya da neman fitina ce lada ashe baki da mutunci dama ashe sharri ne ya kawo ki gidana karshe ka dauki hotuna kika hada da na kika tura haza saboda baki da mutunci ko a fasata ta ce akwai babban mara mutunci kamar ka wato kai laifi na ka gani dan na tura maka hoton ka da nawa wai dan Allah faruka mai kamar da ni ne ka bata min ta amma ka dinga gudu na kana farfada min duk maganar da kake so to wallahi matakar ka aure ni ba sai na hana ka jin daɗin ka samun kwanciyar hankalinka shine ka aure ni ina wuce ce zan aure ki amma ba da son raina ba mata ta Hafsa ita ce ta bani umarnin auren ki saboda soyayyar da nake mata yasa na amince saboda haka ko da ki shigo gidana to ki zauna lafiya da ita shine kwanciyar hankalinki kai tsaye ta ce idan na kina zauna lafiya da ita me zai faru yace zaki fuskanta fuskanci bacin rai da nadama ta kowane bangare shi yasa ce ki na lafiya da ita domin saboda ita aka aure ki tsagi ta ja cikin bakin ciki da takaici ta kashe wayar ta zuciya na yi mata tururi hafsa ta kalle shi riba ta ce haba faruk ai ba haka ya kamata ka yi mata ba ba sai kai haka ba zan gane cewa ina da muhimmanci a ka dan Allah ka daina ki haro ta ka rage tsanar da kake mata tunda yanzu aure za ku yi da juna ya kamata duk watsar da abin da ya faru faruk shiru ya zuba guri ɗaya ido hafsa wayar ta ɗauka da sake kiran wayar lado cikin ƙunar zuciya ta ce ba ka ga mutuncin nawa ba ne hausa ta kwantar da murya ta ce don allah ladi ki yi ginji ki manta abubuwan da suka faru a baya ke da faru ku fuskanci abin da ke gaban ku wallahi ni na amince ki zama abokiyar zama na matakar zaki zauna da ni lafiya a shirye nake da ki zo mu zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya Ladi ina so kafin faru ya koma bakin aiki ayi komai a gama sai mu tafi tare. Ladi ajiyar zuciya ta sauke tana jin wani sanyi a cikin zuciyarta. Lalle Hafsa ta jiga Aminiya ta kware kuma ta yi mata adalcin da ba za ta taɓa mantawa da shi ba. Saboda haka yana da kyau ta sauke duk wani kudirin da ke zuciyarta ta zauna da ita lafiya. Ta ce Hafsa kada ki damu insha Allah idan na shigo gidanki zan zauna lafiya da ke babu cuta babu cutarwa. Insha Allah za mu zama tsintsiya mu daurin ki daya. Hafsa ajiyar zuciya ta sauke tana murmushin jin daɗi. To shi ma Faruk nasa bangaren farin ciki yayi da jin maganar da Ladin ta yi. dan dama fargabarsa ta shigo gidansa ta tarwatsa masa farin ciki da jin daɗi shi yasa yake ta tun kafin ta shigo alhamdulillah hankalinsa ya kwanta da jin ta. so mai saurare kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa mun gode Thank you.